أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wata'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta 11 ga watan Muharram alif da 432 wace ta daidai da 17 ga watan Disambar shekara ta 2010 a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to har kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta al'atf العطف إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة حقيقة القصد به منكشفة فأولينه من وفاق الأول فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول نأت ولي ما من وفاق الأول نأت ولي فقد يكونان منكرين فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين وصالحا لبدلية يرى وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يأمره ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي وليس أن يبدل بالمرضي تو منا نتكلم بياني أكن توابع التوابع من كرنتوسو ناتس mun yi taukit yau kuma insha Allah za mu yi magana akan al'atf in an ce atf jinginawa ko kuma hada wani abu da wani amma asalinsa tausayi ataftu ala hadha miskin na tausaya ma wannan miskini ma'ana kamar atf din kalma ce wacce ake jingina ta farko da ta biyu sakamakon tausayawa ta biyun don ita kadai ba za ta iya haifar da amfani ba don haka sai a jingina wancan a kanta al'atf ya kasu gida guda biyu akwai atfu bayan akwai atfu nasak atfu nasak wato shine wanda yake zuwa da waw ko kuma summa ko fa'un ko au ko hatta ko kuma ɗaya daga cikin hurufan af wanda ana kiran shi afun nasak wato atafi na tsari tsarin nan ko zai ya zanto wato kusa da kusa ko kuma ya zanto a akwai jinkiri akwai tazara amma afu bayan shi ne wanda yake zuwa ya fayyace ma'ana da ta gabata shi kuma shi ne malamai suka ce tabi aljamit almushbihu lissifa fi idahi matbu'ihi wa adam istiqlal wato ne wanda yake zuwa tabi aljamit shi yakan zo ne sandararre kaga mushtaq ya fita ciki kamar yadda ismul fa'il ismul maf'ul sifal mushabbaha sun fita ciki sannan almushbih lissifa wanda yake zuwa yayi kama da sifa na abd man'ut kenan amma me yake kamantuwa da ita fi ibahi matbu'ihi wurin bayanin wanda ke rataye da shi wa adam istiklalihi da kuma rashin wato tabbatan wannan da ake bayani misali kun san na'at da man'ut shi an na'at yakan zo ya yi bayanin man'utinsa ne ja'a rajulun karimun رجل عين فاعل وهو المنعوت كريم النعت شين يوضح صفة المنعوت مرافق انت وانا تو هكا عطف بيان يكي ادو هكا كل ما صح ان يعرب بدلا صح ان يعرب عطف بيان الا في المسألة دو ابن ذا يتشي ورشي عطف بيان مالا كان يتشي ورشي badal sai dai a mas'alola guda biyu wanda insha Allah za mu karanto a gaba muna fahimta sai ma shi al'af wai kaga af rataya kalma akan wata imma zo bayan ko dai a samu atfu bayan au nasak ko kuma a samu atfu nasak wannan shi nasab yana tafi shine muka ce al-atfu bi harfin min huruf al-illa ay atfi da wani harafi daga cikin huruf illa ana kiran shi atfun nasak muna fahimta wal ana manufa yanzu anan bayanu ma sabak bayanin shi wancan da ya gabata wanne ne kenan bayan mun fahimta to kawai mun ce to malam menene shi sai ce fadul bayani shi bayan tabi'un wani mai bi ne shibhu sifa wanda yake kama da sifa wurin bayanin wanda yake biye mun fahimta yana kama da sifa wurin bayanin wanda yake biye haqiqatul qasdi bihi munkashifa haƙiƙanin manufa takan kwaranye ta bayyana da zuwansa shi atful bayan misali in nace يأتيه الموت من ويسقى من ماء ويسقى من ماء أنا إيه أنا شاهد شيء daga kowane ruwa ruwan nan mubham ne yana iya ɗaukan mai sanyi yana iya ɗaukan mai zafi yana iya ɗaukan kyakkyawa yana iya ɗaukan gurɓatacce mun fahimta to amma haqiqatul qasdi bihi wato haƙiƙanin manufa da shi atfu bayan munkashifa kan yaye ta bayyana a gane manufa sai ce a malam kada ka yi tunanin kowane irin ruwa ne shi ruwan da za a shayar da shi sadit ruwan surkami ne maruru kaga sadit shi ya mana bayanin haƙiƙanin kowane irin ruwa ne za a shayar da shi ban san kwana fahimta ba in na ce أقسم بالله أبو حفص أبو حفص إلى الله أبو أبو حفص نوني حيث حقيقة الكشف حقيقة القصد يا الله يزبط يظهر بتبعنا سنة أي أبو حفص عمر رضي الله عنه شيء وند نكي نفي ني شيني عمر كذا عمر أنا زامو شي شيء عطف بيان إن من قدمونا شواري شيء مثالي بدأ muna fahimta shi yasa na. ta wani mati ma Na. wannan sabit Na. shi ne ne yana wasa na yana ya dauka sannan kuma ya dauka ato bayan an shi sai ce maka huwa tabi'ul jamid al mushbihu lis-sifa fi idahi matbu'i sifa ba zuwa tana zuwa ta mana bayanin eh, matbu bane to ai shi ma ato bayan kenan abinda za a irabin shi na adda man'ut ana iya irabin sa atfu bayan mala ya fahimta wannan malamin <laughs> fahimta fadul bayani tabi'un shibhu sifa wanda ya kama da sifa haqiqatul qasd bihi munkashifa to sai yanzu mana bayani in ba kuma ta ba can karatu mu na baya mun ce annat yana da sharuɗai guda hudu الإعراب الإفراط التعريف سنن التذكيف بمعنى أدنقلي شرط هدو أفيتي وداغوما الإعراب النعت يسبع المنعوت في الرفع والنصب والجر إعرابي يا دوكي wannan sannan ifrat ya dauki tasniya ya dauki jam ya dauki ifrat ya yi kafarin uku shi ma mun samu nawa shida sannan at-tazkif dauke da shi akwai at-ta'nis ya dauki guda nawa kenan biyu sannan at-ta'rif tare da shi akwai wa to kaga guda goma kenan don kule to duk irin waɗannan abubuwa da zaka bai wannan at da man'us shi ma atfu bayan dole ka bashi bi ma'ana idza kana sabiqu marfu'an yajibu an yakuna al-masbuqu marfu'an إذا كان المسبوق منصوبا يجب أن يكون السارق منصوبا أنا فهمت؟ يا أمك تشي مثالي أقسم بالله أبو حفص أبو حفص أنا مين موقف إنسان فاعل مرفوع بمي بالواء نيابة عن لأنه من أسماء الستة وهو مضاف حفص مضاف إليه طيب أو معروف sai mu ce atfu bayan in kaso kana ya cewa abu hafsin mubdal umaru badalun marfu'un tabi'un lil mubdal muna fahimta wannan to inda ko zan ce ra'aitu aba hafsin sai ce yaya umara مررت بأبي حفص ها عمر أيوة عمر إيه me ma yace mala a tunatar da bai din eh وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف واجعل لنهو يفعلان النون وتسألين وتدعينا وحصو حال الجزم والنصب سما كلم تكوني لترومي مظلمة كوكما مظلمة أكرمك الله malamai na jira ko tarihi da take adda alfiya ko ni ba da shi haka ba walima suka gayyace mu yadda suke son majalisin nan yadda suke son malam ba su taba ganin shi ba suka ce dan lagaito mu hadara an gwari نجي رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أي تحيا ta karatun nan a yanzu a haka suna tsaya inda muke tsaye da karatun ya tsaya su menene ya sa ma karatu zai tsaya don Allah mala'ai daga state states ake kira waya me ya faru har ma aka ba mala'ai sanye san cewa to in abu ya ci tira to ya je mu shiga ɗaki haka kalwa a sauke dai a bada to wannan zai ke tuna bani da hadiza na sallam rubba muballighin aw'a min sami la'alla wani abun ya isa mai ya fi ka kai da kake nan ana ga muku wannan magana al kai haddan ka san ba wai haddan wasa bane wani nan sai ga Allah shi ya fi fahimta kwai da gaske ne to gawa ka ga ya a ce wallahi da Allah ya fi fahimta ba abin da nuna mai amma ya kuskure kuwa da ce <laughs> waye maka mubalaga ne eh, mubalaga ne shi so mutane suna bin karatu malam rabi suna bi kwarai matan nan sun bani mamaki kwarai na to mu koma kan karatu mala yace fa'au liyanhu shi afu bayan ka ta masa min wifaqil awwali Abin abinda yi daidai da na farkonsa bi ma'ana in na farkon ya zo da gamma ne jibinta ma na biyun shi ma gamma muna fahimta fa humin min wifaqil awwali abinda ya ka jibinta wa na farko ya yi daidai ka jibinta ma na biyu ma min wifaqil awwali na'tu wali irin abinda yake biyewa na'at abinda ka jibinta ma abinda ke biyewa na'at shine waye kenan man'ut kenan ko to shi ma ka jiminta ba a to bayan an fahimta kuwa ma'ana irin abin da ka jibinta wa na'at ba shi kake jibinta abin da bai wa na'at ba me yake bai wa na'at ko kuma mu ce abin da ka jibinta wa man'ut to ka jibinta ma na'at wa yake bai wa man'ut na'at ne yake bai masa to abin da ka jibinta wa man'uti ka jibinta ma na'at haka abin da ka jibinta ma abin nan masbuk sunan da ya gabata ko matbu ka jibinta matabi in ka ji an ce tabi shine atfu bayan wancan da ya gabata shine matbu dan shi ake bi ja abu hafsin umaru waye tabi umaru waye ke bi abu hafsin shine matbu mun fahimci wannan fa'auliyanhu min wifaqil awwali ka ji din tama atfu bayan irin abin da ke daidai da na farko ma mai wifaqil awwalin na wali irin abinda wato yake biye wa man'uti wanda ka jibinta wa na'at to shi ma ka jibinta masa ma'ana dai dole a samu tamamul wifaq an fahimta ba zai yi kace ja abu hafsin umara ba yana iya yiwa ma ba kan afu bayan ba kana yace marartu bi abi hafsin umara ko dai alal jar ko alan nasu ko marartu bi abi hafsin umaru kana iya faɗa amma daga lokacin da ka saka ya saba ma wancan sharadi yanzu ya tashi daga aso bayan ya dauki wani abu daban kai ne yanzu ka san yaya kake so ka daura shi <laughs> mun fahimci wannan sai ya ce to ba mamaki suna iya kasancewa nakirati suna iya kasancewa ma'arifate to dan sabani tsakanin malamai suna ganin dole su kasance nakira wasu suna ganin dole su kasance ma'arifa amma sai shi ya dauki yani wasat suna ya kasancewa nakirate suna ya kasancewa ma'arifate misali kaman yadda muka ce kaula ta'ala wa yusqa min ma'in sadid الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة دومين ما ما ماكي زنتو أشجاب سنة ديوة كما مباركات تو أما إتا وچه أكي مغانا زيتونة تي وچه أكا ساوا مي با وچه با ساوا مي با muna fahimta wani magana don haka anan kaga na kira ne kuma atso bayan ne haka kuma in kace marartu ko ja ar-rajulu zaidun ja ar-rajulu zaidun zaidun ma'rifa ne ko na kira ma'rifa saboda alam ne kaga ne shi atfu bayan ne shine tabi yatba'u ar-rajul marfu'un misluhu na'am kuma bada a don haka yana iya daukan nakira yana iya daukan ma'rifa ne mana ke cewa faqad yakunani munakkaraini da shi matbu da tabi suna iya kasancewa na kiratai kama yakunani mu'arrafaini kamar yadda kuma suna iya kasancewa mu'arrafin aqsama billahi abu hafsin obaru Omar ai ma'arifa ne saboda alam ne to duk suna iya kasancewa an fahimci wannan to duk Abin da kake iya i'rabin shi badal kana iya i'rabin shi atfu bayan sai a mas'aloli guda biyu mas'ala ta farko ya kasance shi tabi'a waye muka ce tabi'a atfu bayan din ya kasance mufrad muna fahimta sannan ma'arifa sannan mu'raf idan ya zanto haka ya kasance al-matbu'u munadan a kasa kunne da kyau shi tabi atfu bayan idza kana mufrada ma'rifatan mu'raban mun samu sharuda na uku wal matbu sunan da yake biyawa munada in ya kasance munada ne to wannan ba ka da wani zabi la yasihhu wa lan yasluha an yakuna badalan ma menene atfu bayan kai tsaye muna fahimta misali kama ya gulamu ya mura ko kuma ka ce ya gulamu zaidu ko kuma ya gulamu zaidan idan ka duba mahal ko kuma ka duba lafs to in muka duba za mu ɗauki ka'idan daki daki ya gulamu zaidan ko ya gulamu zaidu ya gulamu zaidu zaidu ana mufrad ne koko musanna ne mu'rab ne koko jamid ne koko a mu'rab ma'rifa ne koko nakira kaga shine tabi' to gulam a can munada ne ko munada ba to a haka shi zaidu anan kai sai mu ce da shi atfu bayan ba badal ba abin da yasa la yasluhu an yakuna badalan li'annahu alaniyati takrar yani kamar zaka ce ne ya gulamu ya zaidu domin shi badal daiman alaniyati takrar kaman abu ne wanda kake so ka maimaita shi ko da shi ko ba shi bai ma'ana tastaqimul jumla to don haka in kace wannan badal ne kaman kana so kace mani ne ya gulamu ya zaidu to saboda a daƙila wannan tunani na niyyatu takrar sai aka ce to la yasluhu an yakuna badala kai tsaye kace da shi afko baya Wala fahimta wannan shi zama da cewa wa salihan li badaliyatin yura yani kullu ma sahha an yu'raba atfa bayanin sahha an yu'raba badalan magana kenan yani ya inganta duk abinda zaka ce wa atfu bayan kana iya kiransa ana ganin yakan inganta ya zama badali amma ba fi ghairi nahwi ya gulamu ya amura amma ba matsala irin wannan ba matsala irin wannan muka duba ya amur ya gulamu ya amuru mu'rabi ne ma'arifa ne mufradi ne wal masbu'u munadan da ga kaga sai mu ce shi afo baya mu sai gaba matsala ta farko kenan ya ah, yakan kasance haka akan makalla a akwai suna da da yakan zo haka akwai suna da yakan zo haka kaman kaman qabilatu taglib da kuma ya shukuru yawa la muqama lakum farji'u suna ne akan wakala a ba fi'li bane yazidu fil khalqi ma yasha wa nasra malaya tare da mu mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu muna fahimta أن يكون التابع بغير ال والمتبوع بال وقد أضيف إليه صفة فيها ال كلام كتير يعني شيء تابع مهي اتفاق شيء نوايت أطفو بيان أن يكون بغير ال قد يكزن شيء ال أما متبوع يكون بال وأضيف إلى المتبوع صفة فيها ال معنى دا السنة ده أكي وإضافة ده شيء متبوع كو الناس دا ال أما شي وانشان أطفي إن شيء نكده مجرد عن الأل مثالي بلو أجل مثالي ده مغاني أنا الضارب الرجل زيد أنا الضارب الرجل زيد زيد أنا مهيت باكي شيني tabi'a afu wayan akwai ala cikin sa ko babu eh? babu al Idan ma mun ce to abu na biyu ya kasance an yakuna at-tabi' biduni al shi kada zo da al amma matbu' bi al wa udhifa ilayhi sifatun fiha al ana daribu rajuli waye matbu tsakanin darib da rajul ar-rajul shine matbu طيب an yi mashi idafan الصفة التي فيها ال... ايه انا الضارب مبتدا والخبر كوبا كمان ايه الضارب ان shine mudaf in ba kuma da dan kun san idan kana so kai idafa da al da lam labudda an tudifa ila ma fihi al aw an tudifa ila ma udifa ila ma fihi al ana fahimta wannan da haka zai ce ana daribur rajuli Allah wani ana daribur rajula ko ana ni ana daribur rajuli ne mal حتى علماء قائلة يصح أن تضيف إلى ما فيه أل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة قاشنا مقيم عشر يا بنا ياو ده منونا تل الإعراب أو تنوين مما تضيف وحذف كطور سيناء ده كده كده مسلم ناني جاب خلاص sai ka share wal muqimi salati ai kaga can kuma sace wal muqimuna salata wal muqimina salata wal mu'tuna zakata can cikin nisa'i can ba idafa bane can ismul fa'il ne ya'malu amal al-fi'l ma ba'dahu mansubun ala annahu maf'ulun bihi amma anan mudaf ne saboda an share nunun was salati mudaf ilayh mabanci wannan to wancan ba shi muke magana ba yani an yakuna tabi biduni al tabi kada ya kasance da al amma wa udifa ila al matbu'i sifatun fiha al shi kansa matbu'in yana da al kala an samu irin wannan ba sarai da zaka ce bai badal ne sai kai tsaye ka ce kawai yani eh, atfu bayan ana daribur rajuli mun da kalli da zuwa ta in yi zama ana baribun rajula da eh yawa in ka ana bari kana ce ana baribun rajula zaidan sai kuma zaidan yana ya mu mai kuwa tayib ah, wa nahwi bishrin tabi'il bakiriyyi wannan yana rifarin naka ne zuwa ga wani waka ana tariku al-bakiri bishrin alaihi tairu tarqubuhu wuqu'an sai dan kulema kawai kai ka neme shi ka kai kasan da yake ba zai kama kashi ba ana tarikul bakri bishrin ga bai sake da ana daribu rajul zaidin ba in ka dauke shi daya daya ana atarikul bakri waye bakri din bishrin ga bishrin shine ato babu ala cikin sa albakri shine matubo. akwai ala a cikin sa wa uday wa udifa ilayhi sifatun fiha al ita ce wace ce at-tariku ana tarikul bakiri bishrin ya daidai kamar ana daribur rajuli zaidin yace to misalin kuma bishiriyin kaga tabi ne gawa ga bakiri don ana tarikul bakiri bishirin waye tabi ana bishirin waye matbu bakiri muna fahimta sai ce to kamar misalin kuma bishirin a cikin waƙe da ta zo ai tare ne ga bakri abin jana walaisa an yubdala bil marubi ka ce da shi badal ne jama'a da ba abin yadda bane malam ba a yadda ba sai dai ka ce yaya to yanzu kenan mun fahimci duk abin da ya zanto za a iya cewa da shi badal za a iya cewa da shi atfu bayan illa fil mas'alatin isnati الأولى مكتي أن يكون التابع مفردا معربا معرفة والمتبوع منادا يا حرام تكتير شي بدا والثاني أن يكون التابع بدون ال والمسبوع بال وقد أضيف إليه صفة فيها ال فأن حالي يحرم عليك أن تسميه بدلا إنما تسميه إيه؟ أطفال قضي الامر والى الله ترجع الامور نعم lokacin da ya kasance na samu da shirin guda ba na kallon da zumbar zumbar yajin min hatin ta'itai na sai kuma ta'addalanci al-awsaf na لما ذلك جرامة تحت ربع يعني هكذا تتم تعطى كمان ذلك غافر ذنب وقابل التوبة الشديد لقابل التوبة ايه مطبوع تابع مطبوع تابع ايه ذاك ذاك انا تعيش هذا كلام فوارق نعم شيء ما اعتقدنا يكون فوارق يتبع في العراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدأ أسمي توابع غير بسكي sai dai wani tabi din Akwa wa aghlaz min al-akhar na'am salamu kuma barkai ala inna juya shi ne shi ne ne da shi misali ana bawari ko rajula sai sai zai eh shi yana iya daukan badal ayyukan asu baya Na. Na. ka'idan anan zai daukan badal zai daukan asu bayan saboda an samu sabanin ka'ida dalili idafa ake so a yi kai ko anan ba idama kai ba don haka ya sahu an yakuna badalan wa ya sahu an yakuna atfa لاختلال الشرط وهو الإضافة نعم الضارب بقى الرجل ايه مفعول به للضارب نعم. سبب الضارب هو الخبر وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل نعم. ايه

amma na hawan mai amma shi wannan yakan kasance majura ya halatta da akwai tarihi na wancan kamar misalin ke safa nila na'am na ke safa mu bamme na'am ba bila da miji kan zo musu na'am wannan shi ma mu bamme amma kuma sai shi ba musu da ke zuwa na'am kamar ma da sai ne kenan kullu wannan na'am wannan shi ma mu bamme amma kuma sai shi ba musu da ke zuwa na'am kamar ma da sai ne kenan kullu wannan amma a yana bace eh kusan haka ne dan shi tamiz ai ismun bi ma'ana min mubinun nakira kai يأتي للبيان والإيضاح كسحكني نعم وفعل أمر ومضي بني واقرب مضارعا إن أري نعم نعم كرمك الله كيف كشكرين هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك